mun yi ƙoƙarin mu haɗa mitin domin wato mu ga mun yi maganin wannan matsalar da take ci mana tuwa a ƙwarya amma wani abu da na lura shi kamar akwai malaman da muke so mu kira kamar fa sana haya a gidajen da matan nan take ba matsala ai um, abin da ke faruwa shi ne maganar haya ni kana ana daga cikin mutanen da suke haya a wannan gidaje wannan dai abu ya kama ya zama jihadi a gare ni ma wannan daga cikin mutanen da ya kamata a ce da wannan jihadin saboda haka ba magana gudu ko ja da baya domin abu ne da shafi tarbiyya na 'ya'yanmu da zuri'armu masu tasowa nan gaba gaskiya ne to yanzu ya kake ganin zami ni da abin ke tunani saboda already na fara gayyata wasu daga cikin manya-manyan malamai da kuma mutane da suke nan unguwannan na nan kusa haka to idan aka haɗu tun da akwai zama da za a yi gaskiya duk abin da ya kamata a tattauna sai a tattauna gaskiya ne kana abin da kake to hakan yayi oh. hakan yayi gaskiya wannan kaka shawara ne gaskiya daga ƙarshe hmm. dole ba sai mun hada da addu'a gaskiya mun abin nan kamar da na faɗa ba ya shafi tarbiyyar ƴaƴanmu gaskiya ne saboda haka addu'a ita ce abin dogaro gaskiya ne daga da Allah zamu dogara ba da wani ƙato ba wani ƙato duk mutumin da ya dogara da wani ƙato ai ran da kace mutane ne za su yi ma hukunci ka shiga uku mutum ba zai ma adalci ba kyala Allah ya ma adalci amma ya bai ke daure min kai hmm. shin in ta kwashi yaran nan ina take da su ai labari ya zo mana wato idan ta ɗibi yaran nan an ce ta doguwa take doguwa yi ah, wallahi ta dogo ne a shi na ce kana jin tare tudun wada ni kuma sai zaga ta samu na kaga mun sa sa tsakiya ka ƙarya dogo ta ƙarya ƙarya zana zuwa kara mu kama kafira wallahi to a ah, salamu alaikum a gurguje ya kamata mu gabatar da abin da ya tara mu a nan wato kamar yadda kowannen mu ya sani mun tare ne a nan gurin saboda wata matsala da take damu ala'ayya halin idan al'umma ta samu kanta a cikin wani yanayi na damuwa kamata ya dama a dinga yin irin wannan zaman e, saboda mai kowa yana sane da yadda tarbiyyar 'ya'yanmu take nema ta kubuce a hannunmu sakamakon waɗansu ɓata gari da suka zo suka shigo cikinmu shine nake so in bayyace al'amura in fito da yadda al'amuran suke gudana saboda me gaskiya ba daidai bane a ce kana zaune tare da mutum kuna tare da shi kuna mu'amala yana cutar da kai kuma yana ji yana gani ko a jikinsa shi yasa muka ce ya kamata mu fito da maganganun nan a yi su a cikin jama'a domin ba zai yi mu kaɗai ba idan matsala ta ta taso haɗa kai ake a haɗa ƙarfi da ƙarfi kamar yadda bahaushe yake cewa ran kai daɗe hannu ɗaya fa baya ɗaukan jinka dole ne sai an taru a faffaɗi matsalolin domin a yi maganin su ko ba ka mala abba wannan haka yake bismillah to um, a taƙaice dai mala abba ya riga ya shimfiɗa kuma ni ɗori zan yi akai wato wani al'amari ne yake faruwa a unguwan nan to shi dai al'amari irin wannan yana faruwa baka kama suna ka ce na kowanci, amma in aka yi la'akari kuma aka yi nazari za a ga cewa hakan na faruwa wata ɗabi'a ce wadda za ta shafi tarbiyyar 'ya'yanmu wannan ɗabi'ar zan iya cewa ta zama musiba a gare mu idan har ba mu yi maganinta ba daga cikin mutanen da muke zaune tare da su waɗansu akwai masu kuɗi akwai talakawa akwai masu mulki da dai makamantansu to a cikin ire-iren nan namu akwai waɗanda suke ɗaukan 'ya'yanmu suke safarar su ga masu hannu da shuni saboda su samu abin duniya wannan abu fa bai kyautatu ba idan ba mu maganin wannan abin tun yanzu ba menene makomar 'ya'yanmu ƙannanmu nan gaba mm. wannan shi ne makasudin wannan zama ya kamata kowane daga cikin mu ya tuna idan fa kai wa yar wani kai ma wata ran za a yi wa yarka idan aka yi mata za ka ji daɗi sannan kan manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu guji zalunci domin duhu ne shi rana gobe kiyama sannan kuma mu guji addu'ar wanda aka zalunta dan tana tafiya ne akan girgije Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce zai taimaki mai wannan addu'ar ko da bayan shekara ɗaya ne gaskiya ne to idan muka yi la'akari da wannan ya kamata mu gane cewa akwai masu mulki a cikinmu akwai masu kuɗi akwai irin mu talakawa kamar yadda malam abba ya faɗa akwai nagari akwai wanda kowa na nagari ne. Hmm. to waɗanda suke nagarin fa ya kamata su zauna akan wannan al'amari a ga menene mafita wannan shine dalilin wannan taron wai algatu malam na ce wai wata maulidi ya kama ne ka shiru mana ana magana kuma so <coughs> mana abu da mana abba ni hangen nesa wanda ba dukkanin mai hangiri zai iya hango abin da kuka hango ba cikin bayanan ku da kuka yi kamar inda kuke cewa ba ta gari ina cikin mutane kirki zai lalata su to akwai wani zakakurin malami da yake ciwo anil mar'ila ta sa'ar abusir karino idan ka tashi za tambayar yaya mutum yake to kada ka tambaye shi kawai ka dubi wanda suke tare da shi inda wannan mutumin yake haka shi ma yake sannan kuma a cikin bayanin ku kun magana taruwa don a alfanar da wani abu zai zama alfana a cikin mutane shi ma wannan yana da hujja kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin kitabun sa sarki yake cewa wa atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarru haka a ku riƙe wato ku da igiyar Allah ubangiji gaba ki daya mm. kada ku rarraba mm. idan aka rarraba ta nan matsala take ake samun wace irin na kasu a rayuwa saboda haka haɗuwar nan tamu za ta ba da fa'ida ah, kafin ƙara magana na ce Allah ya saka muku da alheri kuma kun yi jihadi sannan kuma na yi alkawarin kan cewa zan sa a kafa kwamiti wanda za su rika zirga-zirga suna kaiwa suna komowa don su rika gano mana irin wa'annan lalatattun mutane bata gari wa'anda za su bata mana al'umma su bata mu to amma ranka dade taba alasan dogo ka saurara mana ka bari mai unguwa ya gama maganar sa mana a'a shawara ce da ni to shawara ka bari ya gama mana me me shawara to shi bai da izinin magana ne to me ngwa bismillah kaga abu dogara kyale shi wannan ne ba ma san mu fito da zancen nan fa karara eh, fa ne to ai ka san abu wanda kyale shi wani ne unguwa yana kyale shi ba ne? kake so ka ciwo ne ya damu kowa dan ka dade mu a Abuja mu ba haka muke ba a Abuja in matsala ta taso kowane irin alheri ne akan ta in dai mu za ta taba mutuncin eh, abubuwan da muke juyawa da abubuwan da muke samu to mukan yi maganganu akai kuma ni a matsina na alasan tunda na fi kowa tsawo a cikin wannan wajen duk taron nan da ka gani da aka tara mutane abuja na fi kowa tsawo so daga sai a ce alasan dogo tashi me ka hango to da na hango al'amari yanzu kwanaki akwai garin da aka so a kai wata yarinya to yarinyar aka kai ta badala za koya mata ni na tashi na ce bai kamata a kai ba so daga wannan matsala ta taso ga mu anan me muke mu abin mu za mu shiga sako da lungu mu duba mu gani za mu gyara yaran ku to amma kuma malam alasan dogo yanzu kana ganin ya dace mai unguwa ya kawo shawara ga abin da za a yi dan kai dogo ne mhm. ka ce magana ka kawo ta ta kere ta nan ma majalisa ce magana da yake ta badala ko wannan wannan ba mafita bace kamar idan kuka je Abuja ai abin da kare yau nan wurin wuke magana yawa yawa nan ba Abuja bace ko mun nan ah, ah, mallan cika mana da albarka Allah kai maganin masu cutar amin amin Allah ka shiga tsakaninmu da su ka tashe su yanzu yanzu Allah amin amin su fito da kansu mu gansu ko da sun da sun zauna Allah ka tona musu asiri Allah ka ije mana masifa da damuwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Alhaji yanzu saboda Allah da Annabi muna da irin ku a garin nan amma a ce mu za a yi wacin mutunci har za a yi zaman yi mana taro a garin nan a unguwata kai wallahi gashi na wani ana shirya za a yi taron eh, masu gidajen haya da masu gidajen kansu kuma duk wannan abin ana yi ne na sani ba don kowa ba saboda mu to kaga gaskiya ka kira honorable dole ne ku halarci wannan taron domin ku kare mutuncinmu ai ba zai yiwu ba don suwa muke wannan aikin don ku muke yi fa oho to kaga kuwa ta shafe ni ta shafe ku haka nake so haka nake so lallai ku halarci wannan taron ku kare mana mutuncin mu kamar yadda mu ma muka kare naku da kyau shikenan har ka sa na samu nutsuwa shikenan sai ku zo <laughs> alhaji ajaju Ka ga wannan kojajen gidan? Mm. To gidan wannan dan wahala kenan. <laughs> Ki kyale shi kawai. Shi kansa ya san ruwa ba sa'an kwando bane. Duk mutumin da ya ce zai sa mana ido a cikin rayuwar da muke. To wallahi ba makawa sai ya dan dana ai dai ya kamata a ce kan ya san me yake ciki don wannan mutumin sa idan da ya mana ya isa ba dama in gifta idan shi na kai yadda ka san hana kansa zuwa neman kuɗi ike yi saboda ya samu ido ina dalili ha ina da kaman ku a garin na za a takura mu me kike ci na baka na zuba ai gwaninka mugunka gwargwadon ka gwargwadon jin ka saboda haka ni da shi wallahi babu daga kafa kuma an ce kashe maka shinka kafin ya kashe ka wannan gaskiya ne mataki da kansu za a dauka kin san mu talakawa yanzu mu da su abokan gaba ne ba kanana ba ai suna bakin ciki su ga an wuce a mota aiki bari kawai a'a <laughs> to shikenan mun yi waya kenan ko ba da a sauka lafiya Allah ya sa Hajiya, hajiya. Hajiya, yanzu na je gida na tara aku. Kuma an ce matata ta yau haka. To ina tunanin ko tana gidanki da Allah taimaka min ki dan mata. Me ma taka za ta yi a nan gidan? Kai din waye? Kai din? Eh, kai din. Allah duba ka. Kar masai kar masai da kai baka ci ka koshi ba bare ita ma ka bata. Na san yanzu duk inda matarka take tana nan tana yawo kaman zare za ta tsinke. Shi ne zaka ce ta zo nan gida? Hajiya ni din kuma? Kai din. kin san waye ni to da zaki faɗa haka gafara can waye kai a ah, hajiya fan kamfan ka fa ta kilishi fa hajiya kama kanka kar ya gudu ya barka idan kai wasa yanzu idan ban buga waya an zo an kwashe ka ba eh annabi yayi gaskiya Allah baki hakuri ko za ka bani guri kana Allah hada kowa da rabansa dama game da waɗannan 'yan gidajen da kake ginawa ne kana ba matan banza ma'ana karuwai da sauransu nake ganin bai kamata ba kada ka manta wannan dama fa da Allah ya baka za ta iya kubucewa gaba ɗaya ka rasa ta da shi da ta alaja wace magana banza ka zo mu da ita ne haka dama kai ma kana bakin cikin da abin da kake da shi ne saboda ka ga cewa Allah bai baka damar da na samu ba eh alaji no ai ina ga na isa in baka shawara ne shi yasa na zo na baka wannan shawara ni ba na daga cikin wanda maka bakin ciki da wannan arziki da Allah ba na son irin wannan magana dan har za ka sake zuwa mu da irin wannan magana kar ka sake takuwa ka zo mu ka ci abin da gaba kuna magana banza ce Alhaji Nuwa kai ma ka samu ido ne tsakanina da kai akwai sa ido kuma har ni ina daga cikin wanda maka bakin ciki Alhaji ka gane ba wannan ce ta kawo zan bar maka gida ba za ka gane abin da nake nufi domin addinin musulunci bai zo mana da abin da kake yi ba za ka gane kuskurenka mutane banda sa ido ba abin da kuka sani kai lalle dan gata ne hawan ɗaga min shayin ake take cewa yaro karami kai ma dai ka san ba ni wani farin ciki da ya wuce kai in ban faranta maka rai ba wa kake so in je in faranta haka ne kuma yasa kullum nake miki addu'a Allah ya shi miki albarka ni ma kullum a cikin godiya nake saboda irin ɗoyiniya da kake da ni dan ba kun da namiji bane za a same shi a wannan zamani da ke ɗoyiniya da matansa kin dai faɗa haka ne kawai dan kida da damar amma wannan magana take a bata kan hanya gaskiya na faɗi yanzu dai ina sha yi ka sha it ma ban nasu bana haka ne kamar kin san ko yanzu zan je kai ayan ah, Alhaji Aminu makaranta gaskiya ne ya kamata ka hanzarta dan ka san yanzu ba wuya sai a maka juyin mulki ba bare ma wannan zamanin da kana sa wasa kai ma sai rage amma wasa wannan haka yake shi yafi sauki Dole su watsar da kayan nan, watsar su waje, watsar watso su mana ka watso su ne ni na ce ma duka fito da kayan cikin gidan ka watso su waje duka duka ko wasu so ne dalla ne aka me na ka me na ka me na ka me ka bai ka wato mun kayan na ka to mun da su duka mana za mu sassama kan baka wannan ba kai ma ta karatu sai ka. talaka ne me neman na yau da na gobe kawai suka zo suke mun wulakanci ina jin mutanen nan sun manta da cewa Allah subhanahu wata'ala ya baya tausayin wanda baya tausayin dan adam amma ba damuwa na dau haƙuri tunda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ce ka watso kayan nan mu ma tausayin wa muke ji mu ma yan adam din ne yayi hakuri za a dinga yi kai malam ba ma san harkar sayi ne me hakuri ba ga ba za mu sassama kai ma ta ka same ka ka ga daidaita tsawon sa can da shi yake cin abinci mu tarba a daidaita tsawon ma bai fata fata da shi shi ma ba kan a daidaita tsawon ai mu karya kuma za mu zo mu same ka kai malam ka Zainab, wai ne ke faruwa ne kwana na fuskanci dukkin canja. Ba komai. Kar ki ce mun ba komai, akwai wani abu. Wallahi babu komai. Ka san akwai zan faɗa maka, saboda ka san da ba haka muke da kai ba ko? Haka ne. To ya aka ya garin? Wallahi ba komai. Wannan motar ne ɗaya. ya ba wai ke bace ba wai bace wannan kamar iphone iphone 6 ko it's very expensive waya ce fa mai tsada ba wala ta wata makociyar mu ce to za ta fita ne kuma ba za ta da da wuri ba shine ta bani ta ce idan an kawo wuta in sa mata a caji zainabu kenan kin san ko da kwana ɗaya ne na girme ki ki kalli tsabar ido na ki ce ta makociyar ku kuma ga ta a hannunki eh kuma har kika daga ya kamata ki gaya min gaskiya ko me yake faruwa ni jikina ya bani wani abu yana faruwa ya naga kamar baka yarda da ni ba ah to kin yi abin da zai nuna ban yadda da ke din bane shi yasa mazan da kin ce ba wai ke ce nan Ah, kun yi ba ƙarfi gare nan. Ban ta ce zan iya maki duk wani abu na rayuwa, ko ba haka ba ne? Eh. amma ya kamata in gaya miki ki kun lura da duniya da irin kawayen da za ki rika mu'amala da su saboda shashancin yayan zamani kin san ita tarbiyya da ke ganta in an koya ma ita a gida to sai kuma ka da ƙawayen masu shashanci to sai su warware maka ita gaba daya insha Allah za mu kokarin gan kare mutunci duk da haka ba wai na ce ba ne ane Allah ya kara kwarin gwiwa wajen yin amma ki gane ita tarbiyya da ke gani a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ake warware ta ba da ita kuma ina ɗaukar lokaci mai tsawo ko ba haka ba haka ne malam dama sai dai a hankali yaran nan ne yanzu sai dai mu ci Allah ya shirya mana su me baki aka je saukan ne sauka kuma Zainab ta ce min za ku je sauka to amma idan akwai wata sauka kai kamata a ce kafin kowa sani Allah sai ce ban ba ki labari ba. Ɗazu mutumin ki ya zo har gidanmu wai yana neman ki. Kina nufin malam Abba? To in ba shi ba wa. Wai kin ce masa kin je musabaka ko yayi tunanin muna tare da ke? Kin ga dan Allah ki kyale wannan mutumin kulki ne. Waye kuma malam Abba? Ko kuma mutumin malam kwarai kuwa hajiya kamar kin sani wallahi ya takura min gaba daya kuma kin sani? irin fa soyayyar makarantar nan muka yi da shi gaba ɗaya yanzu ya takura min ya zame man man karfan kafa wallahi abin da dai zan gaya miki gwara ki ki gawar rabuwa da shi domin ku irin su ne masu bin kofin sai sun san halin da mutum yake ciki kwatsam sai dai ki ji labari a gidanku don haka ki rabu da shi ki da kwallon mangwaro huta da ku. wallahi hajiya shi yasa ni tun farko ban fara irin wannan soyayya ba saboda na san ƙarshe masifa take zuwa ta zaman maka kin ga wannan malam abba da kike ganin shi ba karamin tonin silili zai ba wallahi gara ki gaggauta rabuwa da shi ai hajja dole ne na shata masa layi tabbas ne neman ɗakin kwana wallahi dole na rabu da malam abba rabuwa da malam abba kai kamar na rabu da shi ne ku dade ni na tafi inda zan bullo shi salamu alaikum A'a, Allah sanni da huta. Ke kaɗai? Alhamdulillah ya gida ya mai gida. Ya mai gidan to? Mai gida sai dai mu ce su ya leko su ya koma. Ban gane yana leko ba iya komawa ba. Don wani lokacin ma idan ya tafiya sai ya wata biyu zuwa uku bai dawo ba. Ni babban ma matsalar ma da yake damuna irin matsalar rashin kuɗin nan da abin da za ka yi a rayuwar nan sai ka yi shi a lissafi. amma ɗan biyu ban gane a lissafe yake ba ke ku kike da abin yi ina da aure kuma ba wata sana'a nake a cikin gida ba nan sana'a ce ina da abin ne. nake ki sani da albishirin ki ai hakan shi yafi komai sauki ai wannan shi ne abu mai sauki da za a neman miki mafita ki samu abin yi ki rike kuɗaɗe manya da ƙanana ba wa ke zancen ma ƙananan kuɗi manyan kuɗi ki sai dai kake ki taimaki wasu Allah dillaliya ai wannan ba wani abu ne mai wahala in dai har kina bukata kin fita daga cikin wannan kanki kin da tagumi na kusa da ke ya ji daɗi to lillahi ya kafa a samu matsala a kowane irin lokaci mijina yana iya dawo kuma idan iyaye na suka ji me zan ce musu tada hankali shi yasa na ce miki ni na san mafitar kar ki damu zan gaya miki yadda za kawai da yanzu abin da nake so da ke shi ne yawwa kina ji ki shirya gobe da safe karfe goma na safe ki jira ni zan zo insha Allah zan zo miki da mafita to shikenan Allah ya kai mu gobe to yanzu batun kaya ma dai sai dai a basu tun daga sunan na kawo su kala kala wallahi na ƙara so kin san mu ba ma bari mu ji kunya din tsi. sai mun fita kunya. San da zuwa. Yawa. To yanzu hajja ina muka nufa? Ni ku daɗi na da gobe saurin zuwa. Ke banda abinki, ke da za a ba ina ruwanki da waye gutsiri nan. Hmm? Ki sha kurumin ki kawai. Shiga ki da yau ga wani ɗan tsaunin nan yana ki sa abin da nake so da ke yana ƙara sowa ki sa kuka ni na sa abin da zan kin ji ko kuka sosai fa kuka sosai fa maza fara ga shi lafiya wannan take kuka haka me ya faru haka wallahi bawan Allah ne ka ce ko muke nema wallahi ina cikin matsala taimako kuma haja eh. wani irin taimako kuke nema kaga wannan matar aure ce eh. kuma mijinta azalimi ne baya bata abinci bai san cinta ba bai san shanta ba suturarta karshe ma dai dan giya ne sai je shawo giya ya ka zai zo kuma matafiyi ne in ya tafiya ma baya sai ya shekara nawa bai gare ta ba to kina ta faɗa taimako taimako ai ban gano irin taimako kike so ba dan eh? samari in dai zaka taimaka mana hmm. so nake ka rubuta min takardar saki eh takardar saki saki a ah, haba hajiya gaskiya ba zan iya ba kalmar da Allah ma fushi yake da ita sannan ni ki zo ki sani haka kawai mun haɗa hanya kice in rubuta miki saboda ne ni ba zan iya ba gaskiya wallahi da abin kaɗan samari tun da kaga irin haka ka san matsala ce shi yasa muke neman taimako kai hajjia ba ya ba tsaya ka gani kaga wannan eh? ka gan su idan har ka rubuta min takardar saki ba wannan kuɗi dubu ashirin ce eh. kana rubuta min takardar saki saki ɗaya ma ni nake so ka rubuta mata wannan kuɗi sun tabbata na Allah hajjia kwarai kuwa ba ni takardar da biyu ma fara bani kuɗi kuma zan gudu ne saki ne kike so a saki sai za ka rubuta saki da ai kun wannan ta kwana gidan sauki na rubuta bari in rubuta miki lambar waya ta anan idan kina nema na an wani wa aike ka ai ba nan zaka rubuta min ba ba ni dai wannan din ai sai dai a waya ta Uwar ranar nan. Akwai wani aikin da yake so in yi miki yanzu yanzu nan? Ai baka da matsala. Ko? Inda bukata zan kira ka zuba min lambobin wayar ka. Bari ba ki wannan wayar ka. Yanzu nan zan kira. Ai kuma ai shikenan business ya kuma. Ya eh. kuma share hawayen ki yarinya kuka ya kare. Habiba. Ya kika ganki yanzu? Ai kamar yadda na gaya miki ne. Duk wanda ya ce namiji uba ne to ka tabbas zai mutu ba a yi masa gara ba. Tabbas gaskiya ne hajiya. Ai ai a gama gobe. ya fi a ƙarasa kuma tsuntsu ɗaya a hannu ya ci tsuntsu biyu a dawa ni kaina yanzu haka na tabbata cewa na shigo gari kin ga yanzu kin sami yancin kanki kina da dama ki duk abin da kika ga dama babu kuma wanda ya isa ya taka miki burki gaskiya na ba sai kin hankali kawai dai abin da zaki kiyaye shine kin san kana al'amuran ka ne baka damu da wani ba shi kuma ya damu da kai akwai yan sa ido ni ma kaina abin da nake tsoro ke ah, ne kafa ne baki tsoro ai wannan kar ya baki tsoro ko kaɗan kawai dai ki iya takunki shikenan na san ko baki sanni ba kina jin labari na ni ne alhaji inuwa duk gidajen da ke gani a cikin garin nan ba inda ban da gidaje saboda haka ki kwantar da hankalinki ki ci arziki alhaji kenan ai inda ni ne baka da matsala zaka same ni a kudin yaushe kuma na maka alƙawarin ba ka kulawa ta musamman. Habiba, kin gan ke kyau kuwa? Alhaji kenan. Ai duk kyau na ban kai kyanka ba. Irin irin wannan kashe wanka irin wannan kala haka. Yanzu ya kamata da ki samu na rana To gaskiya ne amma kai ya kamata ka samu na rana.